ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب sai ɗaya daga cikin masu husumar ya ce wa annabi Dawud, Wannan mutumin ɗan uwana ne, yana da tumaki guda casa'in da tara ni kuma ina da tunkiya guda ɗaya sai ya nemi in bashi ita kuma ya rinjaye ni da hujja